bangarorin biyu na mako zargin juna ne da su matakalar rikicin inda haɗakar ƙungiyar makiya ta yadda Allah ke ma zargin sakaci da kuma shakulatin bangarorin da cewa su suka ja wannan sabon tashin hankalin da yanzu haka ma ya raba ɗaruruwan jama'a da gidaje to sai dai kuma yayin da hankula ke kwantawa ƙungiyar yadda Allah ta ma buƙaci ne da hanzar ta kafa kwamitin bincike inda ta yi zargin cewa ya zuwa yanzu akwai wasu makiyan da ba san mahallin suke ciki ba Alhaji Mafindi Danburam da ke cikin shugabannin kungiyar yadda Allah shi Arewa musu Gabashin Najeriya ya buƙaci gwamnati da ta kafa kwamitin bincike ganin abubuwan da suke faruwa yanzu a Taraba. Ina magana a madadin kungiyar yadda Allah na North da kuma jihar Taraba inda aka samu matsala a gasar local gama da can. To a shekaran jiya sun kashe, jiya sun kashe. Zainab tsari hanya suna kashe mana Fulani. Don wannan ba zai kai mu gaba ba, wannan ba shi ne alheri ba, wannan ba zai zama mana alheri ba da mu da su duka. Duka mu a daji muke. Muna kira ga kowa ya kwantar da hankalin shi. Gwamnati kuma ta bi kadu ta kafa kwamiti a bincika a san me yasa sababin wannan abu da suka bata ba a gane su ba sun fi mutum goma sha bakwai wadda yanzu ba a ga gawan su ba a ga kabarin su ba wadda shi ya fi muni mutane mu fiye da mutum goma sha bakwai akwai shanu kuma da aka je aka sassara to sai dai kuma shi ma da yake tsokaci game da wannan tashin hankalin Ya daga cikin shugabannin yan kabilar tibi'a a yankin na dan anace honorable doriyo manyan ya ko buƙaci gwamnatin jihar taraban ne da ta ɗau mataki tare ko da tallafa waɗanda ma ke gudun hijira a yanzu sakamakon wannan rikici Eh, halin da ake ciki yanzu mutane suna cikin wahala domin ba samu kwanciyar hankali ba eh, yanzu a daji ma mutane suna tafiya ko tsarin ana fita yara suna wahala da tofi da sauransu an rasa abinci ma yanzu ba sai da za a samu abinci ba haka mutane suna bayan yawo sama suna zuwa kasa su kawo ba su da za su sa kansu ba don ba wurin shiga ba wurin zama ma. Mun rayuka nawa aka rasa a wannan hayaniya tsakanin bangarorin biyu? Yanzu da eh, rayukan da aka rasa za a iya samu kamar su kai talatin da bakwai haka. To kamar wani kira za ku yi domin a samu zaman lafiya? To kiran da muke yi da mu kira mu muna kira ma gwamnati cewa ta intervene na cikin wannan damuwa domin a samu lafiya domin mu mun fi zaman lafiya din. Kawai yanzu rundunar 'yan sandan jihar taraba ta bakin kakakinta asp david misal ta ce yanzu haka ma an kula sun fara kwantawa biyo ba karin jami'an kwantar da ta zoma. eh gaskiya yanzu an samu da kwanciyar hankali kamar da nake maka magana sannan yau ma bai bata lokaci ba ya sake tura komanda na mobile na nan tare da shi assistant controller of police na operation dumu sannan da sauran ɗaya jami'an tsaro zuwa wannan wurin. dangane da batun rahotanni da ke cewa yanzu ana gudun hijira a yankin kuma rayuka ma fiye da ashirin ne suka halaka kakakin runo 'yan sandan jihar taraba ya ce ba haka zancen yake ba gaskiya a yanzu aka mun tabbatar dai da mutum bakwai wanda suka rasa su a wannan wurin. To kamar me kuke domin a wasu bangarori sun zargi hata shi kansa babban jami'in sanda na wajen da kan cewa ah, a yayi sakaci har abin ya kawo kamar wani mataki kuka ɗauka? babu wani sakaici a wurinmu, ko da yauce in kana bin wannan hanya za zaka tabbatar cewa jami'an tsaro suna nan kullum kowane tsire ba tare da yin bacci ba sannan ina so tabbatar maka da cewa wannan abin da ya faru ya faru ne eh, yawanci abubuwan ya fara faruwa da dare waɗannan miyagun mutane wani lokaci za su duba lokacin da muka kamar mun yi patrol wani dan ba su baya kaɗan sai su zo su fara wannan irin eh, abin da nake tabbatar maka babu wani zargi dai wanda yana da tushe a wannan magana dukan da GDP na wajen da kuma su waɗanda suke kuma da waɗannan kawukan duka suna kashin kokorin su. Yanzu yanzu dai gwamnatin jihar Taraba mu yi karin haske ba game da matakan da take ɗauka to sai dai kuma ko watan Fabrairu ma irin wannan rikici ya afku a jihar lamarin ma da ya sanadiyar mutuwa da kuma jikita mutane da dama. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.